wanda yake shine mafi ingancin littafi bayan littafin Allah wa awwal jami'un bil iktisari ala sahih faqad al bukhari wa muslim min ba'dihi fal awwal ala sawabi fi sahih afdalu wa man yufaddil musliman fa innama tasibahu wa sunahu qad ahkama وانتقدوا عليه ما يسيرا وتمتر نحوه ما نسيرا وليس في الكتب أثق منهما بعد القرآن ولهذا قدرا a satin da ya wuce باب tsaya للعلماء insati lil ulama ba ما يتحب mu إذا سئل ma yustahabbu lil alim حيث su ila نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عم قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفا الكبكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف لي به قيل له احمل حوتا في مكتل في مكتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفت ثم نعم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غضاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الحضر وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبئك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمك الله لا أعلمه قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا يمشيان على سحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فكلموهم فكلموهم أن يحملوهما فأرق القدر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرس السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال القبر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد القبر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول حمدت إلى سفينتهم فخرقتها سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نصيت فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخزر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا ذكية أقتلت نفسا ذكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعمها أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوجدنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما إمام البخاري رحمه الله يكشف هذا ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكيل العلم إلى الله babi mai magana cewa an so idan an ka tambayi mallami an na ya alam shi mutane wasu kowa sani sai kila ilma ila Allah ya dangane ilimi zuwa ga Allah za mu ga wannan babin shi ne asali matsalar da malamai idan an kai musu tambaya in sun ansa sun ce da ƙarfi ce wallahu alam in ma ba su ansa ba sun ce wallahu alam saboda alakin san halatai dai Allahu alam abin da ka sani cikin matsala ki ta faɗi wanda baka sani ba wanda Allah ya sani game da matsalar ki fi yawa kuma in ka sani gaba daya ba kike nin wannan matsalar ba ta da hukunci ba wannan hukunci matsala tana da hukunci kuma kowa san shi ma a bayan kasa dai Allahu a'lam Allah ke shi sani يتامل عن حديث حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن Abdullahi عبد Muhammad al محمد المسندي الجعفي sufiyan bin uyaina idan ka sufiyan na ya muku mummal shaka mun suna ba da ce an kai lakin sufyan mummal yana ne sufiyan at-tawri amma akwai qarina da ke nuna cewa ibnu uyaina ne ka dauke ta kai ibnu uyaina misali talibi ya kasance cewa shi ɗalibai ibnu uyaina yake ba shi ɗaliban zuhuri bane ko kuma ya kasance dalibi ya fi yawan to hadisi daga ibnu uyayna a daga zuhuri ba sai a ɗauke shi kan wanda ya fi yawan ruwaito domin ɗalibai idan sun ka ruwaito riwaya daga mallamin su wanda an kafi sani wanda suka fi yawan wai kai riwaya ga yake ba su yi mai nasu ba sai huwa ijini wani ijini wani ijini wani ko kuma ya kasance cewa malamin wannan wannan wannan malamin din malamin sufyan ibn uyayna ne ba malamin sufyan sawi ne ko wata qarina shi wannan akwai qarina da za ku zo ta nuna mana sufyan ibn uyayna ne cikin hadisin muna tafiya قال حدثنا عمرو بن عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير سعيد بن جبير تابعي معروف قال قلت لابن عباس إن لوطا البكالي جزأه أن موسى ليس ليس موسى بني إسرائيل shi wannan isnadi akwai tabi'i guda biyu suna waitowa daga junansu sa'id bin jubai tabi'i ne sannan amr bin dinar ma tabi'i ne suna cikin laqaifin isnad tabi'i guda biyu suna waitowa daga juna sannan wata la'ifa ta gaba shi ne sahabi biyu ta sahabi yana rawaituwa daga wani sahabi abdullahi bin abbas yana rawaituwa daga zai bin ka'ab wannan hadisi ya wuce mu bayan mun yi magana akan wasu abubuwa daga ciki imam bukhari ya kawo shi ne nan domin ya nuna cewa idan an ka tambaye mutum wani abu na game da ilimi abin da ya kamata ya ce allahu a'lam sawa'an ya san matsalar ko bai san matsalar ba sai sai bin ji ya ce cewa usul ibn abbasin لكن مع ابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل نوفل البكالي yana tsammanin cewa musan nan da Allah ya ba mu labari cikin Qur'ani da shi da Hazir alaihi musallam cewa sun yi sun yi zama tare har sun yi kudu ya kantar da Musa ya cewa ba Musa alaihi salam bane ba Musa annabi annabi Musa bane wannan muhawara an yi ta tsakanin Sa'id bin Jubair da Naufal sai sai ibn jubai ya kawo kara inda ibn abbas yana tambaya cewa ga abin da ji a naufal yana cewa ne gaskiya ta in kun suna a can bayan yi a lokacin da ibn abbas da shi da kogo da kai suke magana a kan inna hibir ne ko ba hibir bane suna jayayya abdullahi bin abbas ya tambayi ubangi bin ka'ab ubangi bin ka'ab sai ba shi labari su labarin da ya bashi shi labarin wannan Musa ba Musa bane Isra'ila ne kamar yadda wannan riwaya ta zo da shi cewa Musa Musa bani Isra'il sanan ko da an kai wannan ta baya da Sa'id bin Jubair da Naufal har ma shi Ibn ga ya tambaye Ubay bin Ka'ab sanan ka ana tuwa tambaye ko ya karanta mai isnadi ai Ubay bin Ka'ab ya bani labari yanzu ba kuma ya tambaye Ubay bin ka ba kamar yadda ta farko can kuma ya wayayi ya tambaye Ubay bin Ka'ab yace inna nawfal al-bakari yasamu anna musa laysa bi musa bani isra'il wannan nawfal din abulan gidan kabul ahbar ne wata matar kabul ahbar ita take take haihuwar shi sai kasance yana karatun yawan kafin isra'iliyat da shi ka'ab sai kasance ilmoman daga duk gaban mafi yawan su ne na na isra'iliyat wato qur'ani sai fasara shi da abin da yazo cikin littafan da sun ka wuce Ah, amma kuma mallami ne ko yanzu har musulunci amma dai yana yawan karatu isra'iliya saboda cikin samuwan bani isra'ila sun zo ya zo cewa wannan Musa ba Musa alaihi salam ba wannan Musa bane Musa ibn Imran wannan Musa ne sunan shi Musa bin Misha bin Yusuf bin Yaqub bin Isa bin Ibrahim alaihi salam akwai wani Musa kan da an kai kafin wannan Musa Musa bin Misha a cikin littafin Yahuda a cikin Taura wannan Musa da sun kai jayayya da sun kai maganganu da Hijr alaihi salam ba Musa ibn Imran ne wanda yake annabi ne wanda ke cikin ulul azmi azmi min rusul wancan Musa bin Misha ne ko da yake shi ma malamai suna cewa shi ma annabi ne kamar yanzu al'adu muhallin shi ne wannan musan a kai ibn jibar yana tambaye ibn abbas wannan musan musa ne wanda muka sani musa ibn imran alaihi salam ko kuma musan da naufal yace min ne inna ma huwa musa akhar yace wani musa ne wani musa ne daban ba wancan musa ba wancan musa bin misha kenan fa qala zaba a abbas yace kadaba ce yace yayi kuskure wannan ba wannan matsala kuma ya yi tsayayya da Allah watan Musa wannan Ibn Abbas malamin ya faɗi wannan magana ne domin malami wata ran zafi ya kan ɗauka ke idan ya ga an saba ma hadisi kwata-kwata shi ya ganin da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kwata-kwata ya za a ka zo ka ce ba shi bane don kawo wani abu daga akhbar bani Isra'il sai da ce wannan yi yace kada ba Allah kamar yadda ya taba ce ma wancan a basara lokacin kufa ne ko basara lokacin da yana sallah lokacin da yana ma mutane ba lokacin sallah ya ce mai as-salatu salam tu'allimuna na salata wala umma lak kana gwada mana sallah baka da uwa misali wannan ba yana nuni akan zahiri ne bane eh tijbidi ne na cewa ni da ni sallah ah, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء والظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا مطر هنا يعني إذا يصلى كريد عن النبي لسه يا يصلى الظهر والعصر يا جمع يسوع يا المغرب يا جمع يسوع يا جمع يسوع إذا قرأ ملوك تصلى في جاني وتم مغرب shi kuma wannan annan Abdullahi bin Abbas ya ga mai wannan magana ne akan cewa ga hadisi kwata kwata annabi ya faɗi kowane Musa ne shi kuma ya to da akhbar bani Isra'ila cewa wannan ba wannan Musa bane Musa bane Misha ne amma dai Musa bane Misha a Naufal Bakali malami ne babba Ibn Hajar ya ce ko kuma zai yiwu shi Abdullahi Abbas yana shakka imanin Naufal saboda a can gadamar da suka yi da Abu bin kai bai ce ne haka bai kai mai aduwullahi ba sai nan yake manufal aduwun lahi haka ibn hajar yana yake gani yake ya ji abdullahi bin abbas ko wani abu da yasa yana ganin yana shakku ga imanin lauf lauf albakali ala kulli halin yace ne na na cewa yayi kuskure saboda kalmar kalaba a lugha hijaz tana nufin asa'a dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da biyo mutane suna aure tsakanin tsakanin da dino yake musu ba aure tsakanin da dino ina ganin baya amfanar da komai a ce ga namiji ga mace musu aure suka daina daga baya dinin sai zo ya bar ya da yake yi suka taho ya ce ni fa ni kuki ne sani alamarin ku na duniya in ni gaya muku magana daga Allah ba ni karya in ka iya game da duniya yana karya a nan ba ya karya amma kuskure yake nuni la asbir kuskure a lugar hijaz makka da madina da fa'is in sun ka ce kazaba wani yana nuna asa mashi aisha radiyallahu anha take tawa wasu sahabbai rabbi ce kazaba ibn umar kazaba wa ya san akhta'a ba ya san nufin karya ba تيجي تحدثنا أبي بن كعب أبي بن كعب يا بام عن النبي صلى الله عليه وسلم دع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل موسى النبي النبي موسى يتاشي هنا خطبة في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم أنك تنبي يا موسى وشي موسى نيتك وثني فقال sai ce ana alam ni fi kowa sani wani akan zahirin sanin cewa shine manzon Allah wanda Allah ya koma jama'a idan akwai wani bayan kasa da ya fi sani ya yi ruwa ya ɓare tashi ko kuma wani abu kamar haka saboda ala zahirin cewa shi ta yi taɓa wa Allah magana shi an tafi kusan malittahin da Allah ya rubuta da hannu nai shi Allah ya aiko jama'a ko da shi an sani ne babu wanda ya fi sani wala ana alam sai ki ni fi sani فاتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه في الله يمين مؤاتبة الله يمين مؤاخذة يرجع مشي أكل لي مثال يباشي ابو ده ون أبو لزيسا اكن wannan magana da yayi sanda bai mai da ilimi ga Allah ba wannan shine mahallin shahin na hadisi duk an zamu kanta ba bayan ko hadisi ne kawai bukhari ya kawo wannan ba akan al'ada al'ada shi ba ta kawo sai da da gunki hadisi a kawo Mahallin shahid a abin da ya jira shi da shi da abu dawuda da ibn majah sabanin muslim a gunki hadisi a kawo inda yake sai imam bukhari ya kawo wannan dogon hadisin zuwa karshe gunna abin da hadisi ya kosa na fa'idodi Idan lam ya rubuta ilmi alaihi saboda ba mai da ilmi ga Allah ba bai ce Allahu a'lam ba fa awsha Allahu ilayhi anna abdan min ibadi sai Allah ya yi wahayi cewa ko wani bawa cikin bawana na بمجمع البحرين أتم مجمع البحرين هو أعلم منك يفيك سني قال يا رب سيمتا يا أبنجي كيف لي به يا زين إن هؤلاء فقيل له sai Allah subhanahu wata'ala ya ce mai wannan shi ke nuna mana cewa kuma idan kai tsammanin kai kafi kowa ilimi an ka samu wanda ya fika ilimi kamar ta kai kokari zuwa wajen shi ka nemi wannan ilimin da ke gare shi wannan ba wani abu bane da ya sa don shi ya fi kowa ilimi ya fi kowa ilimi kai ka jimai idan ka je ka samu ilimin da gare shi wanda shi baya da wanda kai baka da in ya wuce kuma sai kasance kana da wannan ilimin kana da wancan kuma ya yi mutane da za ka amfana suwa ba su zai amfana suwa ba faƙila sai ga ke ma Musa faƙila lahu sai aka Allah ya ce ma Musa hutan fi nikkal ka ɗauki kifi cikin nikkal nikkal abinda ake zuba nau'i na abinci ne ko ka ce kwando ko baho ko wani abu amma nikkal shi ne abin da ke ɗaukar sa'i goma sha biyar abin da ke ɗaukar sa'i sa'i goma sha biyar babban kwano goma sha biyar abin da ke ɗaukar su na abinci ko na hatsi ko na wani abu da ake awo shi aka ce ma nikkal imal utan fi nikkal fa idza faqadtahu fa huwa tamma idan ka rasa kifin nan kan ne shi tana cikin tafiya kan gaba ka gane ba to fa huwa tamma to nan ne wurin yake ni na gaya muku ta ma ana amfani da ita ga abin da an nesa sai za ra'aita samma na iman wa mulkan kabira watan can san ne su can ne a wurin wurin da yake wannan mutumin yake fan alaka wan alaka bi fatahu yusha bin nun sai ya tashi ya tafi tare da yaron shi Yusha bin Nun Yusha bin Nun shi ma annabin Allah ne alaihi salam akwai da sai da ke nuna cewa eh, annabin Allah ne a eh, cikin Bukhari ɗaya eh, cikin Muslim Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake a ɗayan ban ba a taba ba a taba sai da rana ga wani mutum ba sai wani annabi cikin annabawan Allah yana yaƙi an ka tsaitan mai rana shi wani hadisi yace an tsaitan ma Yusha bin Nun rana ya ka fahimci cewa Yusha bin Nun shi ma annabi ne cikin annabawan Allah sama mala kutan fi miktal sai annabi Musa ya ɗauki cikin cikin miktal inda an kawo mutum shi ɗauka cikin baho ko kwando na da hamala kutan fi miktal sai annabi Musa da Yusha bin nuna alaihi wassalam suka ɗauki cikin aka zama Yusha suka ɗauka cikin wannan miktal ɗin ko kace kwano ko kwando ko baho hatta kana inda safra har suka kai wajen wani babban duki fa wada'a ru'usahuma wa nama sai suka aza kansu suna sun ka aza kansu sun ka huta suka yi bacci domin sun yi tafiya a yayi lokacin bacci yayi sai suka tsaya suka suka huta kuma a riwaya tana nuna cewa da daddare ne suka tsaya suka huta sansanar uku min al sai kifi ya fita daga cikin wannan kwandon da suka ɗauki kifin ciki hatta kada sabila hukul bahri ba sai ya ɗauki hanya sai cikin gulbi yana mai tafiya saraba shi ne zahab a cikin ruwa idan mutum ke cikin ruwa ba ta zahaba sai ake saraba saraba wajen ikifin ya tsuye ya shi ya cikin ruwan da suka tsaya sai ya tafiya ah. sai wakana fatan fatahu ajaba wannan abin ya kasance abin mamaki ga Musa da Fatahu da shi Yusha bin Nun yaro Musa wanda suke tafiya tare da shi ko da yake shi annabi Musa a wani lokacin bai sani ba shi Yusha shi ya sani amma dai daga baya da aka bashi labari duk da ya kasance musu abin mamaki kan fanfalaka baqiyata ma wa ma sai suka ci gaba da tafiya sauran daren su da yinin su wato sauran yini da dare dama wawun ba ta yin tarkibi wato da suka waye gari sai suka ci gaba da tafiya yinin su har dare kuma yayi musu suna tafiya dukkan a annabi Musa alaihi salam bai san cewa kifi baya kayi da su ba shi kuma Yusha bin Nuna alaihi salam ya ga ya manta ya tafi shi ya riga ya fita ya tafi falamma asbaha lokacin da safiya kan waye wannan shi ke nuna mana cewa kenan nan baya da yace lailatihi ma wa yawmihima yau akwai kotan nan laila ina fata kun fahimta yin ta nan dare daga dare ne safiya ke wayewa sai ya ce a asbaha lokacin da safiya ta waye ana musa ne fatahu sai musa ya ce ma wannan yaron nashi a yisha bin nun atina gada ana kawo muna abincin mu da za mu ci na safe na da tsina ne safari na hada nasara hakika wahala ta same mu wannan tafiyar da mun kai yace walam yajid Musa masan min al-nasab anan kan yace Musa bai samu wata alama wahala ba hatta jawaza al-makan alladhi umira bihi hatta da ya wuce wurin da an ka ya tafi sarka dini babu wahala sai in ka wuce ka kai karo kanka wasu abubuwa an baka wani wuri da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su ba sannan ka zan yi ka kawo wahala ka gaji ko kuma ka yi da wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba a sa ma mashakka da wahala ciki amma addini musulunci wanda yake Qur'ani da hadisi abubuwa ne masu sauki baka lokacin da Allah ya yi mai da ya kai nan lafiya lau ya tashi kuma sai bi wahala ya har waje yake kokawa na kallon ila min safari la na saba, hakika mun samu wahala a cikin wannan tafiyar samu sai hatta ja a wani makan fa qala lahu fatamu sai sha bin nun alaihi salam da suke tare sai ya ce mai awa anta idza na ila sahrati shi ba ka labari lokacin nan da mun ka zamna mun ka mun ka je mun ka zamna wajen mun ka kwanta wajen wannan dutsen babban dutsen fa inni nasitul huta hakika na manta kici kifin na na limanci shi ya tashi ya shiga cikin ruwa kuma limanci in baka labari wai nasitu huta nasitu khabar al-huta na manci labarin kifi in baka cewa ai ga yadda al'amarin kifi ya kasance qala musa ta annabi musa ya ce zalika ma kunna nabu ai wannan abin shi muke so wannan wannan wuri shi na an ka aiko muke so wannan shi nuna cewa kenan musa alaihi salam bai ga ma yusha bin nun da abin da za su tafiya yi ba don da ya gaya mai da zai gaya mai ka mun kawo ga inda ga inda muke su saboda ka shi da gaya mai ga abin da za mu tashi mu tafi kawai ya sake bi shi sun ka tafi domin a lokacin ba ai komai da annabci ba yaro ne a annabi Musa kuma kowa ai komai da annabci dai annabi Musa shi ne babba gare shi shi ne cikin ulul azmi min ar-rusul ai فلما فارتد على اثارهما قصصا فارتد على ma sai sun ka dawo bisa kufan tafiyarsu a sa shi ne kufan tafiya Allah subhanahu wa ta'ala ce wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ina magana wa sun kai imani za mu rubuta duk abin da sun ka gabatar ma Allah na aikin da sun kai wa Rahu, da kuma kufan tafiyarsu wajen sallah su da suke azawa suna zawa wajen sallah suna dawowa shi ne yake bautar da ala asari masu ka komo baya ga gurabun tafiyar su aka fa suna ta labarin magana ta kifin cewa a ce kifi ya kai kifi ya kai ainihin nan ne an gace mutu suna cewa suka dawo kalan man ya ila sakhrati lokacin da suka kai zuwa bannan babban dutsen idan rajulun musajjal bi tawbin sai ga wani mutum ya lulluɓe da tufafi shi ne kuza alaihi salam a wasu maganganuwa ya cewa a kifin da yake tafi cikin ruwa inda ya tafi cikin ruwa suka rabu sai kasance ba ruwa bane yanzu ga ruwa nan ga ruwa nan za ka fiye kifi cikin tare ba ruwa biyu da suka je suka kai suka bi wannan hanyar suna zuwa sai suka iske wata jajjira wasan wata ƙasa tsakanin ruwa wanda yake ita ba wai kifi ya raba ta ba haka take nan ne suka iske wannan sadar ah, alaihi salam ya lullube da tufafi amma wannan magana ba ta zo cikin hadisi ba saboda ka fassara ta malamai in ta inganta haka ne in ba ta inganta ba kuma ya cikin isra'iliya ce. kin ala ta sajja bi taubihi ko kuma annabi kan san cewa yayi ya lulluɓe da tufafi ne ba cewa yayi lulluke ke da tufafi ne ba fa sallama Musa sai Musa alaihi salam yayi mai sallama fa qala khabir sai kaga alaihi salam yace anna bi ka salam ina ka iya sallama a kasar ku ashe ana sallama a kasar wanda shi ke wannan mana cewa su ne alaihi salam bai san bu ba shi wannan bai san gaibu ba saboda haka babu wanda ya san gaibu cikin mutane ko aljannu ko mala'iku saboda haka su da yan shi kan shi bai san gaibu ba فقال أنا موسى سيتي منين موسى فقال سيتي موسى بني إسرائيل موسى لنا بني إسرائيل قال لكم يلا قالوا موسى بيتن غيب با يلا جيني لبني إسرائيل ne ko ba bani Isra'il bane sannan wannan shi ke nuna cewa Allah ya tuni da shi akwai musan bani Isra'il da zai zo wajen shi sai ka yadda bai musan bani Isra'il qala na'am sai ce ni ne musan bani Isra'il qala sai annabi Musa ya ce mai hal ataduka ala an tu'allima mimma ulimta rushda shin ko in jika ka ba ni wani abu ka sanar da ni daga wani abu da an ka sanar da kai ka sanar da ni wani abu na shari'a ana cewa rushda shari'a ana ce masa rushda da sukunin da shinun da don magara'u kuma ana cewa rasha da fataha ga sinun da kuma fataha ga ra'un da fataha ga ga ga shinun قال إنك لن تستطيع معي صبرا sai ya mai ba ka iya haƙuri tare da ni wajen mu tafi wajen neman wannan ilmin ah, Eh, wajen mutum wajen neman wanda ilimin baka iya haƙuri tare da ni saboda ne baka iya haƙuri tare da ni ya musa ya kai musa zan gaya maka abin da yasa baka iya tafiya haƙuri tare da ni wani sai ke nuna cewa ya kamata yi lokacin da mutum ya nemi wani abu gare ka ta hana ne shi ka ba shi uzurin da yasa za ka hana mai yace mai dalili in yi ala ilmin min Allah inni ala ilmin min ilmin Allah allamani la ta'lamu anta ni ina bisa wani ilmi na Allah da ya sanar da ni sai Musa bai sanar da kai shi ba wa anta ala ilmin Allah makahu la a'lamu ni kuma ina bisa wani ilmi da ya sanar da Allah ya sanar da kai ni kuma bai sanar da ni shi ba ko ni ban san shi ba wannan yana ƙara nuna cewa duk wa'annan abubuwan Allah ya sanar da Musa ya kudu alaihi salam kuma yana nuna mace annabi ne kamar yadda akwai ƙarina cewa cikin hadisin da za ta nuna nuna. Ƙala ta tajiri ne insha Allah in sha Allah sabiran wala asu laka amra sanin mun tashi zaka same ni in Allah ya so ne haƙuri wala asu laka amra ba zan taɓa taɓa maka al'amari ba in ka umarce ne zan yi mu tafi fa qalaka ta dubu suka ci gaba da tafiya in qalaqa ne ne tafiya ce ko su biyu kai na yi sha'abin nun an ba cikin ya ga gane hanyar da zai dawo suna tafiya ta da sha'abin ya taɓa mutum yusha ba saboda labarin yusha ya tsare yanzu labarin su biyu ake su ne suke suke da hadisi su ake magana sai aka yi imanin yusha bin nun ko da yake na tare da su kuma ba su magana su magana ce daga nan ba sun ala kayan shi ne ala Baha. bahar sai suka ci gaba tafiya suna tafiya gefen gefen teku din suna tafiya a ƙasa ne kalan kuma safina ba su da jirgin ruwa babu wani jirgin ruwa da suka samu mai ɗaukar su kamar jirgin ma safina ko wani jirgin ruwa ya biyo muhu sai sun kai sun kai musu magana sun kai musu magana ko sun ga an dawo shi da cewa su yi ko sai suka yi musu magana ko da yake fa kalla mu shine ba shi fa kalla ma ba sai sun kai musu magana wannan ne cewa yusha yana nan kai da su azube ba ambace bane su ba jijin wa magana fa uwi fa kabe sai suka gane nan da sibai ba su gane annabi Musa ba amma dai suka annabi da sibai fa hamaluhu ma digai nauli sai suka dauke su ba tare da ba tare da jinga ba wannan shi a dalilin lek kuma ne ma lek ta dalili cikin qur'ani da cikin bukari cewa ana yin lek wata kamar ne ga muku ne ga muku komai muke yi ko motsa kafa komai akwai hadisi akwai nassi akwai komai ciki sai dai mun sani kuma mun sani ba domin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 23 bankin kitabai suka rayu shekaru tabi'ai suka rayu shekaru sai rayuwar da suka yi ita ce muke yi akwai akwai yan kasuwa cikin su akwai mallamai akwai ɗalibai akwai yan kasuwa akwai masu sai akwai masu sayi akwai sarakuna akwai yan fada komai akwai saraka sun yi abubuwa za a ruwaito mu da mu ma mu yi da wa'anda yake wajibi ne mu sani wanda ba wajibi ne mu sani ba Da dole bane saboda an an ce maka wala yahillu lahu an yaf'ala illa hatta ya'lama hukm Allah fihi ai halatta ka aikata aiki sai ka san shi Allah ki tabbas ba ya halatta ka aikata aiki haka yake ce amma saboda haka kun ba za ka ce mutum imani sai ka ce ba san dalili inda Allah ce ai lafi ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai da akan hadisin ba dole bane sai ka sani akwai ilmomin da dole ne sai an sani wanda yake sun kunshi ibada amma an suka kunshi wasu abubuwa da ba ibada bane yau da kullun ba su bukatar nasi amma wasu salaf sun ce idan kana iya kada ka soka kanka in kana da nafi sai kokarin ne haka wato su abin da ya su suna yawan karatu duk sun san na sosan sun san baɗin su sai komai ne shi akwai dalilin da ya sa yi haka sa kai ma gobe wani da rage ma hanya da mashin ko da mota za akwai dalilin haka cikin ƙwararrun da cikin hadisi ana rage hanya Sai ma Allah za ka rage wani kasa ana yin haka فجاء أسلوب فوق على حوض Safina. sai tsuntsu ya taho ya sauka kan area jirgin ruwan da suke bisa kana ƙara na ƙaratan a wani ƙarfe ne filbari sai ya sha ruwa to biyu ya ɗan sha haka ya ɗaga kai ya za fusa na ƙara ya sakwace ruwa na san shi sakwata kuma sai na ga sai na ga ruwa ne ba a sakwata wani mai wa'azi cikin labarin wawaye a ta ruwa kuna labarin babin masu wa'azi wawaye masu wa'azi kusa na gaya muku akwai babin malaman hadisi masu wawaye babin malaman qur'ani wawaye babin babin sarakuna wawaye babin yan da wawaye ya kawo babin masu wa'azi wawaye sai kawo labarin wani wawa mai wa'azi sai mana mai wa'azi a kai tashi ne cikin jama'a ya ce ya jama'a ku ji tsoron Allah da ya halicci sama da ƙasa cikin wata shidda. Tuwancin matsalar wajen sha'a malam Allah ya halicci sama da ƙasa cikin kwana shidda. sai ce wallahi sai bai sai cewa haka nan daga sun yi kaɗan ni ba sai da sai cewa kwata kuma sai ga ruwa ne ɗaya eh, sai na ƙara na ƙara tana wani ƙara ta nufin bahari sai wannan tsuntsun ya tabbaci ruwa tabbata ɗaya ko tabbata biyu da ya tabbaci ruwan faƙala kadir sai annabi na alaihi salam ya ce ya musa ma na ƙasa Ilmi wa ilmaka min lahi وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا الأسطور في na da ilminka sai an ɗauko daga ilmin Allah na ƙasa ba na rajewa ba ne na akada ne kamar yadda su cikin riwayar muslim ma akada ilmi wa ilmuka min ilmin lahi illa kama akada domin ko ka ɗauka ba kai ilmin Allah ba abin da sun rufe ne Allah ya san shi da kamar ruwa ya ɗiba zai yi zai yi wannan ɓarar ta fita amma ilmin Allah da kun ka ɗiba yana nan saboda haka wannan bai baka yi cikin ilimin Allah bani da kai sai kamar yadda wannan tsuntsun ya sabbashi nan ruwan فأمر الخضر خضر إلى لوح من ألوان السفينة sai annabi khidr ya jibi wani allo cikin allunan jirgin ruwa ko ta amida kalma amida yayin da gangan ya yi kenan shine da gangan ya tafi zuwa ga wani allo cikin allon jirgin ruwa fana za a sai cire shi faƙala musa sai annabi musa ya ce mai قوم حملونا بغير نول أمدت إليهم ka a hana ha. mutanen da sun ka ɗauke mu ba tare da jinga ba kuma ka lalata musu jirgin ruwa kuma annabi Musa ya fara saboda ba zai yi hakuri ba ga abin da ya saba mai magana ba ya ga abubuwan da za su yi ba abubuwa ne ko inda za su saba ma abin da shi ya sani za ka ta yi mai wannan wannan abin قال ألم أقل لك قال ألم أقل laka ko kana lama kullaka innaka lan tastabiya ma iya sabra maka laka ne ko laka ne shi da cikin ƙwararru ne ya kuskure kana lama kullaka innaka lan tastabiya ma iya sabra ya musa ban gaya ma ba sha ba za ka yi a haƙuri tare da ni ba wannan aikin da annabi kudu alaihi salam ya yi da shi mallan mallamai ke kafa hujja kan matsalar ba a hakku zararai watan in akwai abubuwa guda biyu dukkaninsu dukkanin su akwai matsala ciki dole sai kayi guda sai kai wanda ya fi sauki yanzu da ya jirgin ruwan kamar da ya gaya mai sun tsani Allah ba mu labari sarki an nan mai kwaci jirgin ruwan da bai ya kwaci jirgin ruwan duka an gara an yi mai da sarkin zai ga bai son shi ba sai ga bai son shi ban mai jirgi ne na ruwa don shi malamai suka ɗauka daga wannan kaida cewa a FFC ta ba kafu da rai ana hawan mafi saukin abubuwa guda biyu masu cutarwa in dole ne sai an bi guda sai a bi guda a saki a can shuka da Allah ya ba mu ta Qur'ani ya ba mu labarin cewa ya kiya ya kiya ya kare wannan jigin ne domin wannan sarki idan ya ga jigin mai lafiya yana karɓa Ya yace wa kana wara'ahum malikun yaqudu kullu safinatin rasba menene wara'akum wa kana wara'ahum ne wara'ahum bayan ku su sun mutu su ai sun mutu shi na <laughs> a eh, eh. wannan kuma yanzu cikin labarin wawaye wara'ahum dinnan wara'ahum dinnan kowa ya san gaba ke nufi tabbas domin domin in bayan da sai ga sun mutu babu wani fa'ida akwai cikin tafsir Abdullah bin Abbas ya shi wa kana wara'ahum ai amamahu gaba gare su ne yake an kai amfani da kalmar wara wani mutum namun da tunanin cikin malamai ne ya zo dimash ne ya zo ko ina ne ya zo sai iske shehu duha shehu duha ya yi da cikin rana ya yi samu ce na sai sai shehu duha da Allah ina gidan sarki yake sai ce mai wara aka to wara aka kuma kun fassara bayan ka an wara aka sai jiya yana tafiya sai ce subhanallahi aqul ka wara aka fa tarji'u khalfak in ce maka wara aka kuma bayan ka sai ce wara aka da layarci bayan ka kai ne ce a'a baka ji Allah yake wa kana wara an barku ya kudu kullu sabilatin gasawa gaba gare shi yake ni ya ya mai na ba da ce gaba gare shi yake ni ka tafi ya fasara ne da abin da bai sani a ah, ibn jawzi ya kawo labarin labarin shehu juha a cikin akwarul hulka imam zahabi ya yi tarjama cikin sirra alamin nubala amma akwai abubuwa da yawa na kaga an ka yanka an ka laƙa kuma za a wasu abin da ya fi kowane wauta a cikin shehu ya yi a wasu abin da ya fi kowane wayo a cikin shehu juha ya yi haka ta ka samu kawai shehu juha ana laɓewa ta nan duk da labari sai ya haza mai amma dai akwai shi tabbas ah, imam zahabi ya yi tarjama cikin sirra alamin nubala yake mai dana gaya maka cewa ba za ka yi hakuri tare da ni ba kala la tu akhidhi mana sisi sai ce ne kakka yurku na da abin da mance na mance da wannan ayi idan abin da ka aikata na na wanda kake ganin ballahi ya fara mance da wannan fakanat ula min musa wannan shine na farko abin da ya fara saba mai daga musa nisyanan akan mantuwa fanfalaka su suka ci gaba da tafiya ya kyale shi wannan shi ke nuna sai mutum ya saba ma ba da ya saba maka ba za ka ga tafi da hukunci kadan ba shi uzuri a tafi Ba ya annabi da alayhi salam ya ba annabi Musa alayhi salam uzuri sai da gulamun yal'abu na alghilman su sai da wani yaro an samu yana wasa tare da yara fa kadar al-khidru bi ra'sihi min alahu sai annabi na da kuma ya rike kai ne daga sama fattala a ra'asahu biyar ya buge kai ne da hannu ne wato ya kama ya rike ya sanu ya saman kai ne ya sanu guda sai buge mai kai faƙalar musa sun ta ce a sarki nufin zakiyatan diga gari nafsi Kana kashe rai wanda yake zakiyatan mai tsarki saboda gulam gulam shi ne wanda bai kai bai balaga ba saboda ka bai izini ba a wuce mai jirgin komai ba ka kashe shi diga gari nafsin ba tare da wani rai ba wanda ke nuna mana cewa tabbas cikin bani isra'ila akwai akwai shari'a a wanda kashe a kashe shi kuma haka Allah ya bamu labarin labari da cikin Qur'ani wa katabna alaihim fiha annan nafsa bil mun ka rubuta musu a cikin at-taura a wanda ya kashe a kashe shi saboda sai ne ya kawo ne hujja da littafin da aka yi na Allah cewa annafsu bil nafsi kana kashe shi nafsu zakiya ita ce wanda yake tsaka kamar ne fasara musu kullun amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha shine naka aikake su shi ne nan a ƙarƙashin tun ba taɓa gurbi ba kala rama kullaka talanta lan tastati'a ma iya sabra sai annabi khidir ya koma ce shin ban gaya maka ba cewa ba ka iya haƙuri tare da ni wurin tafiya halab na uyaina hada aukar sai ibn uyaina ce wannan ta fi ƙarfi bisa ga waccan saboda waccan ya gaya mai da kiban yi yanzu kuma ya koma yi sai ya gaya mai wannan wannan cikin ayyana da ke nuna mana cewa sufyan ɗin nan cikin isnadi ko da ambaci ne ba ibini uyaina ne فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطاع ما أهلها سكة شبه من الشفية حتى يسكروا بموتى نموتى القرية فاستطاع ما أن تفق من شواء طلقية من يعني وقع أبوبوا أن أجسنا توجه وصبر دباها جسي بني إسرائيليات لي فوشا وانش يارون شكين عرسك سبوما آه، يا تشنتي للدرية كتاعي ساتا في أوعي نسو بكي وانا رأي كلبي سيعيني في بكي سيبس يشيني ساتا ya dawo da zai shi jama'a sun gani ta ta in ta yi azaba sun kusa gidansu sai wani ce wallahi tare da mu ya kwambe ta koyi na ba amma wannan zai fassara shi ta Isra'iliya da wasu abubuwa shi. Allah ya gaya mana cewa yaron ba na kwaye bane da shi Annabi Musa ya kashe shi zai lalata mahaifansa ne Annabi Annabi sai ya kashe shi don haka zai lalata mahaifansa ne fa abu an yi bayi fuhuma mutanen garin suka ƙi su ba su abincin bakunci fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamahu sai annabi musa da ahabar suka iske a wani bango yana son ya faɗi suka tassai ƙala kudu biyar yi sa ƙamahu annabi mu annabi kudu yayi haka da hannu nai wato ƙala bi ma'ana fa'ala ƙala kudu biyar yi sa ƙamaha annabi kudu yayi yayi sa hannu nai ya tadda ya tadda wannan bangon ƙarshe Allah ke bamu labarin cewa fa kana abuhu ma salihan fa awada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhliya kanzahuma mahaifan yaran wanda adda wannan ajiyar wannan kan tsin cikin wannan zinat iyaye ne na kirki sai ubangijin su ya so su je ma su cimma wannan abin da ubansu ya ajiye musu malamai suka ce wannan shi ka nuna cewa idan mahaifi na kwarai wannan yana ta Allah ya tsare mai ya ne ko bayan rasuwa ta yi saboda Allah ya nuna cewa dalilin da ya sa an ka tsaye musu wannan abin kasancewa wa kana abubu ma kwaliya baban su ya kasance mutumin kai ne to da haka kyau aikon kwarai da kake yi ko da baka ga asar din su ga rayuwarka ta duniya ba a nan suna da asar da rayuwar duniya za su zo ga iyanka ko jikokinka طيب آه، وقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه اجرا كان ابن ذات هيك كاتو كاتو كيدن غارا كاتو كيدن غارا متى انه بسو بامو ادين سيو بسو باكون شي موبا كان ابن ذات هذا هذا كان يكي هذا يوم ابو ده كاي سرا او بيني و بينك شي ده كاو يلو إيه، ما بني ده كاي كنا باك عذري ديا إيه، با سبا با نا باك نجي بك انتا با كان دي تنك كوماي نا اوكو زامو رابو قال النبي صلى الله عليه وسلم حنان صلى الله عليه الله موسى الله يوام كرهما lawajidna law sabara hatta yaqta alaina min amrihima mun so da dai yayi hakuri har mu taji labaruka abubuwan da mun sani ba kaga a muhallin shayi da inda sa bukhari ya kawo wannan shine cewa da annabi Musa ya yi ana alam da juya ba zuwa ga Allah kamar da mala'iku sun kare قال ما آدم الأسماء كلها ثم أعظم أمر الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء in كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا haka shi ya kamata duk wanda an ka tambaya wani abu ya yi ko da ya sani ko bai sani ba amma in bai sani ba aukan ko kuma an ga tambaye shi wani kowa sani ya nuna cewa Allah subhanahu wataala shi ya fi shi ya fi kowa sani eh wannan kashin wannan hadisin kenan kuma wannan hadisin shi an bid'a ke tarikewa akan ilmin ba'ini da zahiri cewa a alaihi salam an bashi ilmin ba'ini ne annabi Musa an bashi ilmin zahiri ah, annabi Musa annabi musa annabi kada wali yusufa wali ne suka cewa isa annabi musa alayhi salam annabi ne don haka zai yi a sanar da wali har gobe abinda annabi bai sani ba ko aiko da wata shari'a wadda annabi bai sani ba ana akwai magana ibn hajar ko ni sai karanta muna in lokaci ya bada dama game da wa'annan abubuwan na annabi da wali المقاس إيه، هذا أوزين الجنس ساء إن كان هذا الشاعر إلا فاغلت بالتوقيف يكي ولننبه هنا على مغلقتين أنا دام يتنبيه أكون كتوية جيودة زماعة كريم الأول هو فرما الأولى نفرقه وقع لبعض الجهلة وأنه متجاه الملكة هو وأنه قلات شريبا أن الخضر أفضل من موسى تمسكا بهذا القصة شوى النبي آه، خضر يعني موسى تبدأ وأنه قصة sai ce a da ya ne mai ilimi wajen shi ya a lalle ya fi shi gaba daya wani mastamalar alaihi da abin da wannan kasa ta kunsa na cewa yi kice mai kakka tambaye ni yi ji tambaya ce yana bashi an sa kuma ce mai kakka tambaye ni da bai tambaya ce bai ce ka tafi ka bani wajen yana cewa shi ya fi ma إنما يبدو ممن na نظره على هذه القصة wanda ke faɗin haka أي wanda bai sani ne ya taƙaice ga wannan ƙasa ita ɗaya sani bai san wasu abubuwa ba ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة وسماء كلام الله وإلقاء التوراة فيها فيها علم كل شيء yake bai kula da irin abubuwan da ke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ya keɓance annabi Musa da su ba na bashi manzanci sannan na yin magana da shi babu babu shamaki sannan bashi attawa da ya yi wadda cikinta akwai akwai komai وإن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته مخاطبون بحكم نبوته دو أنبياء بني إسرائيل تنشي تكين آه، النبي النبي موسى كم تنشي رسالتي إن أنزل التوات في هدى ونور يحكم بها من النبيون الذين أسلموا ترى كدوك نبسنا أشياء النبي موسى نسان إذا أنك باشي دشي تكي مكنشي ومخاطبون بحكم نبوته حتى إيسى لكي النبي إيسى ما يلا أسعى النبي موسى وأدلة ذلك في القرآن كثيرة ابن هذا يتدلل لنهك في القرآن سنة جيوة ويكفي من ذلك قوله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يا موسى الله يتمنى ذاتك أشكي موسى لي رسالة هذا مجنك cikin suna nan sun hizir ina nan amma yawa musa magana kuma yawa hizir magana tsakanin ne da shi sai yanke magana ya ta magana yace wa in kunna inna kudrata bil binabi bin tigore yace wata a cikin ahadith al anbiya min fadail musa ma fihi kifaya zai zo muna a cikin littafin nan na bukhari na kitab al anbiya ko ahadith al anbiya abinda ke nuna salallan annabi musa alaihi salam wanda zai isa musan cewa da haka ya fi kudur alaihi salam والخضر وإن كان نبيا ليس برسول بالاتفاق يتي خضر كودا يكي كودا النبي ني أما ما لم يتي فإتبا منزو بني ورسول أفضل من نبي ليس برسول منزو كما يأتي النبي دا با منزو با ولو تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أذن يتي كودا من يدتي وشما منزو لي amma zan ci annabi Musa ya fi nashi girma wa ummatuhu akthar kuma al'umma annabi Musa sun fi yawa sun san kisan annabi Musa ya gare su azal umma sai ne fa huwa afdal saboda haka شيتي وغايته خدر أن يقول كواحد من من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضله إيه، أشعر أن هذا متشين خدر الذي نفسه أن بني إسرائيل النبي موسى كما شيتي ذكر أن بني إسرائيل وإن قلنا إن خدر ليس دين الدين بل ولي فالنبي أفضل من الولي in mun ce kuma annabi isa ba annabi ne wali ne to annabi ya shi wali wa huwa amrun maqulun bihi aqlan wa naqlan wannan al'amari ne wanda yake an yarda da shi hankali da nasosa suna nuna annabi ya shi wa wasa'i'u ila khilafihi kafiru duk wanda ta akan sabanin wannan cewa waliyi yayi annabi to kafiri ne لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة سورة وأن الأمر يقول لك أن تشجع الدين باب wani باب ونئوي معروف من الدين بالضرورة yace a saniya bai mu wuce yace a saniya na biyu zahaba haka min az-zanadiqa wasu mutane cikin zindikai sun tafi ila su ruɗe ƙwari in tattalzin hadin ahkamin shari'a suna ɗaukar wata hanya da za ta hannunta za su soke dukkan hukuce-hukucin shari'a فقالوا سوكا شيء إنه يستفاد من قصة موسى وخضر من أي فهمت رجونا قصة النبي موسى وخضر أن الأحكام الشرعية عامة الأحكام الشرعية العامة تختص بالأمة والأنبياء سهم كنتو كنتو شريعة وأن يتسلف لا يرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة كبنتواني جاهلان mutane da wawaye واما الاولياء اما وليي والخواص دك انت سو فلا حاجه بهم اذا تلك النصوص لا تقدر بقاش يزوا ان النصوص التي تنهى الله رسول الله عليه الصلاه والسلام بل انما يراد منهم ما يقع في قلوبهم سوى دين هذا يقع بين السكجيس كن كوي شيء الديني وجنسي ويبتم عليهم بما يغلب على خواطرهم su hukun shi gare su shine abin da suka ja kusa musu cin zuciya shine daidai fa kayyar isuna ala asra'il ka'inat wa ya'lamun ahkam al-juz'iyat sai su san sirrorin abin da a koye mun san hukunci hukuncin abubuwan da mutane ba su sani ba فيستبنون biya ana كان shari'ar kulliya sai kasance kuma wadatu da hukunci hukunci na shari'a wanda yake da hannun wasan kamar Qur'ani da Sunna kamar tafaka da sirri kamar da ya kasance bai bukata abdanta nafsin da fiye mai gari nafsi sun wannan a cikin sanin sai yake wata nafsi ne an ya hannun nafsa da nafsi amma kuma annabi kace shi ba da shi amfani ba sai haka ya shi na iya samun wani bukoye wanda ke ba a ahkamu shari'a kulliya ba wannan shari'a da gare mu ba فإنه يستغني بما ينجلي له من تلك المعلومات أما أما كان عند موسى خضر يا وداتي saboda abin da yana ilmi wanda yake yana sanya ilmi daga abin da aka Musa alaihi salam wani ayyidi ko hadisul mashhur suka ce dalilin mu bakin wannan kisa muna da wani hadisi wanda ke shine dalilin mu na cewa wali baya buƙatar Qur'ani ko sunna yana da abin da yake cikin zuciya ce hadisin shine istabti qalbaka wa in astu ka tambaye zuciya ka fara mutane sun baka wata wani القرطبي إمام القرطبي المالك يتي وهذا قول قول زندقة وكفر لأن مجانا تتزانا بك أيضا كافرين لأنه إنكار لما علم من الشرائع سبب إنكار أجل عن غفين من الشرائع إيه؟ فإن الله قد أجرى سنته وأنقذ كلمته لأن لأن أحكامه لا تؤلف إلا بواسطة رسله الله يقع يسمى يدع الأمر إليه كي وضعه يجزعي أسمونه أبدا قريش بتحيي من ذنبه إليه ثم سنتوك suka bainan mu bainan khalqi wanda yake sune manzanni tsakanin da shi da bayinai al-mubayyinina li shara'ihi wa ahkamihi wanda suke bayyana wa mutane shari'ar Allah da hukunci hukuncin su kamar qala ta'ala kuma yadda Allah yake wanda magana Imam al-Qurtubi ce Ibn Hajar dauko Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yana zaban manzanni da yake aikata aikawa daga mutane da kuma daga mala'iku qala wa qala kuma Allah yace Allahu alam haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yasa inda yake sanya manzanci ne wannan ya shafa manzanci a ko aka yi kenan inda mutane gaba daya wa amara bi ta'ati fi kulli ma ja'u bihi kuma Allah ya umarni da ayi musu da'a da dukkan abin da suka so da shi وحتى على طاعته والتمسك بما والتمسك بما امروا به Allah ya yi umuni ya yi kwaɗaikar cewa ya mutu ɗa'a kuma a yi abin da sun ka da shi fa inna fi huda Allah ya tabbatar da a cikin wannan abin shari'a take ibn ibn uh, al-qutubi al-malik ya cewa da cewa wa qad hasala al-ilm al-yaqin wal ijma' as ala zalika ilmi tabbatacce da kuma ijma'in duk malaman farko ya tafi akan cewa baya nasa kai aiki da wani abu da baya cikin shari'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a annahu la ta tariqa al-ukhra duk wanda yake cewa akwai wata tariqa da sanar wani abu na addini wanda ba ba Qur'ani ba ba ta hanyar annabawa ba ya arafu biha amru wa nahyi yana sanin umarni Allah da hannu ne Allah ya ce muku wannan zikiri Allah ya ce in hana ku daga yin a wannan abu bai da tariqin lati jahad biha rusul wanda yake ba hanyar da manzanni suka zo da ita ba yattabi biha anir rasuli wanda yake wadatuwa da ita daga abinda da manzo ya da shi yake fa huwa kafirun wannan kafiri ne yuktal wala yuktab ana kashe shi ba a saki yace an ba shi ta wata hanya ga wani zikiri an ba shi kaza kaza ba ta hanyar kaza biyo ba e, e, imam al-qurdi al-mali ke kashe shi aka ko ya ba an saki ba ne ala sai ce wahiya da'awar tastazini isbat nubuwati ba'da nabiyina sallallahu alaihi wasallam wannan annabci wannan wata da'awa ce da ke nuna cewa akwai wani annabci bayan annabci annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke wannan kuskure ne wannan kuma kafirci ne saboda haka wannan shi ke nuna mana cewa duk malamai na kwarai sun tafi akan cewa ba ya halatta a samu wani abu na shari'a daga wani wanda ba annabin Allah ba alaihi salam shari'o'i duk sunan sun taho daga annabawan Allah a kan karshen magana da tsawo akwai inda ya tafi akan cewa duk wanda ya ce ana yi wannan ya kawo da ga na rufe inda ke cewa haddata ni kalbi a rabbi bayan wanda ya kawo wanda suke cewa sai yake kawo cewa akwai wani wanda ke cewa ni ina an sani daga rayayyu na wadatu daga matattu muna da abin matacce ne mai ga bukhari matacce musaddad matacce duk wayannan matacce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da rai shi ya wadatu daga wayannan yana an sani min hayyin ladhi la yamut yana an sani daga rayayye wanda ba ya mutuwa yana cikin abin da ya ambata zuwa ƙarshen magana sai abin ya yi tsawo ne wanda ke so sai bincika fasahul dawi a kitabul inda magana wannan hadisin ibn hajar ya yi dogon magana akan haka lokacin tsaye ala kulli halin insha Allah ne za mu tsaya abinda muka faɗi daidai muka faɗi daidai Allah ya ba mu lalashi kuskure da mun yi Allah ya gafarta mana kuma mu san yi da tambaya ta hukuna na cewa Allah ya kara malam lafiya da ilimi na albarka amin shi malam da gaske ne akwai hadisi da ke cewa ba kawai baya wayewa sai ya shekara sai ya shekara eh akwai hadisi irin na mallan amma na gugi idan mallan ya yake haka ya yake hadisan mu bai da ake tawaitowa manawin ne ya kunshi da yawa daga cikin nan wanda ke kulliyat ne wanda ake gane ƙarya da su akwai wannan hadisi ban tuna koyi na cikin munawin malik amma akwai shi rubuta ma hadisi ne mawdu'i Allahu a'lam tambaya ta yana ta shin ko gaskiya ne duniya da lahira an yi ne don manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin abubuwan da mutane ke faɗi na kurkure don su girmama annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi yana da girma ga ka ba su ka kiko kai ya ka faɗi cewa yana da ita ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi an kai duniya da lahira ko zaka duniya shi ya rako da irin su Allah bai halicce mu ba don mu mu bauta mai wannan ya sa ma ma khalaqtul jinna wal insa illa ya budu sadaka Allah bai halicci mutum da aljani ba domin sai su bauta mai ya halicce mu domin ya muna jarabawa ya halicce mu ne ba saboda annabi sallallahu alaihi da suka zo kafin an zo annabi sallallahu alaihi sallam mutane da suka zo lokacin annabi nuhu alaihi salam bai waje ba gare su sun imani da annabi sallallahu alaihi mutane da suka zo lokacin annabi musa alaihi salam bai waje ba gare su sun imani da annabi sallallahu alaihi sallam da shi yana waje ba ne lokacin da ya taho sannan da cewa saboda wani duniya shi ya rako duk annabawa da suka zo sai sun riga sun mance su riga bai to sai suka koma mu kuma da muka zo yanzu kuma mun to bayan ya ce ga duk yaran ba ta da amfani zan ne shi kurakure ne da ake yi ana ana kai kai ana laka domin a karin jama'an da sallallahu alaihi ganin cewa sai ya ne girman shi yake tafiya wannan yake karuwa wannan kuma yana ga wa'anda ba su girmama shi ne ba su doke shi ba suka yi irin wa'annan da su laka don ya shi ya fi kowa shi ke kawo magana su ce ba su bi a zuciyar suna ba su labari ko kuma waliyansu ko mallamansu suna ba su labari daga Allah ba su gobe su da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan hadisin da inganta ba wannan ƙarya ne an ce akwai wani hadisi da ke nuna halaccin tawassali da akan aikin kwarai ko ya halatta a yi tawassali ga manzo sallallahu alaihi wasallam don haka ya halatta ainihin ya kamata a yi tawassuli da wali na shi ma aikin kwarai yake Allah ji kuma na nemi da yawan da duk kan tun san bayar ba rashin mutum a da zai mata hadisi saboda kaka a jikinta don yin ta ina hadisi ne tuwa ka ba ka bukatar suna bin sabon inganta wani hadisi ina eh, cikin mabuɗi saboda kaka da ta'aru abin da ya ɗauko magana ƙarshe ba shi tsakiya ba abin da ya tsakiya ba shi ƙasa ba sauran ka yi ma magana magana ba mutum assalamu alaikum mala akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musa ba ta da janaba shin mala wannan hadisi ya halatta yana nuna cewa musa ba ta bukatar yana nuna idan ta sa bakin da cikin ruwa ina iya yin shasu ko kuma a ƙarfi kawai nake yi da ita sai hadisi ya inganta kuma sai a kan ruwa ne ya gista ruwa musa ta sha ta sha ne a wallan matar ta tambaye cewa kai haka yake na ji amin san sai yake inna laysa bi mai tsawafi na tawafina alaikum do ta ya wa tawafan sai muka ban jisa bace ah, kuma abin da ki baya zama na jisa amma idan likitoci sun ta da wani musoshin ɗan ƙasashen turawa ake haka ce mutoshin sa ɗauke wani ciwo kala kaza ko kaza kaza ba dole bane sai ka sha ba sha dole sai ka sha ba sai ka yi kan tana gudun ko kana kyama ko muka ta je ta ci wani abu sai kana gudun in ta sa ruwa ta lalata ruwan da ba ka sha ba ba dole bane malamai sai magana kasan wannan hadisin ko wannan duka ta samu bakinta bayan ta gama abu da jinin wannan abin da ta kashe da najasar ji wannan jinin ko kuma wani abu mai najasa ta ci ta zo ta sa bakinta cikin ruwa aka gani kuma dai da ta fito sai ka kasance ba za a amfani da shi ba saboda haka ban lissa ba ce ita musta kanta amma in ka dauko lissa ta ga wuri ana iya amfani da wannan abin ko a iya amfani da shan wannan ruwan ko shin wannan abincin don guda a ɗauki wani cuta ko kuma wani azanta hmm. a cikin wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu a walla ga wanda bai faɗi sunan Allah ba to mana idan yana cikin toilet ko zanyi a walla don wannan ko don wankan tsarki a zanci eh wannan da ana ka ambaci suna Allah a da ka ka ambaci suna Allah ka ambace shi da hili sai ka ambata a sarki mana kana ambata a sarki wani hadisin wasu malamai sai magana akan shi cewa la ubu aliman lam yakut wallahi لا لا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ابن هاجر يا بقى باشا أتكين بلوغ المرام شكرا سجين الباني يا حسن عشاء أتكين هواء الجليل حديث نتمانين لقي سرك وانا حديث ينغان تسير إباب وأولا ga wanda bai ambaci sunan Allah ba wata ana ambacin sunan Allah ga wallahi idan ka zo za ka yi a walla in cikin tolar ne sai ka ambaci sunan Allah a cikin ranka hadisi a yanka na abu ayyub al-ansari cikin bukari da ya ce fa ce na shama fa wajadna al-marafiq da buniyat nahwa al fanan ana anna fanastaghfiru Allah to annabi sai ya hana a jibi alqibla ko a bata baya idan an shiga wajen makewayi to ce ko da muka tafi sham sai muka ce an gina makewaye shi suna hukunta alqibla ne ce sai mu dan kauce musu lokacin da muke tsugunne kuma mu nemi Allah gafara malamai suka ce na yi ma Allah gafara cikin zuciya suke to daga babu matsala da cikin to da yayi bismillah ya walla sirran yayi a walla ko da wanka wallahu a'lam ana ji dan mana ina hukuncin ya sallah gaban liman haka kawai saboda rashin wuri gaba ko kuma haka kawai ne shi shi hukuncin ne ya sallah a kan ne haka kawai ko haka kawai rashin wuri ko haka mm. kawai eh rashin wuri gaskiya ban sani ba amma kawai babu sallah ce wannan shine mafi ingancin magana wadda dalilin ke ayyadawa ah, saboda an ce imam imam sai ya kasance gaba gari kai zai imam in ka sa shi baya gare ka bai zan imam ba ko ka ta da shi daidai bai zan imam ba wannan shine mazaba hanabila da kuma cewa idan sallah azan ya kai ko magariba zai raka a biyu kai da kansu shine ba ka yin sallah kana gani ba inda baka gani ne ko da tana kawo maka ko bayan ne kake ba ganin sahu bayan halatta kai sallah za a yi raka a biyu da sallah azhar maimakon ya zamla ya ce Allahu akbar sai manci ya miƙe baka gane ba yana bayan ka za ka gamna sai nan zanne a daɗe zanne kana tahiya ka gama sai ce Allahu akbar sai ka koma tashi sai nan tsaye kida yanke sami Allahu liman hamida sai ka yi kaka kaga da gidan sallah ta hawa ta matsala sai ka maza ba hanabila kuma ita ce wadda ba fahimta ta ta cikin jayawa shine babu sallah gaban liman duk lokacin da ya kasance da gangan mutum ya shiga gaban liman ya yi sallah inda babu wuri ne kuma gaskiya ban sani ba kuma zama malikiya suna ganin makuri ne kamar yadda mai sala ya kawo amma abin da yana yafi kwanta da shi shine kasance cewa sallah ta ɓaci domin wa'annan ka'idodin guda biyu wallahu a'lam Allah ji dan wannan ko gaskiya ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shekara dubu biyu wannan duniya ba ta shi ba Allah yana ina abokin kai tambayoyi ne duk da kare ce ne guda shidda wannan yana daga cikin hadisai mawdu'ai ya ce ba ta shekara dubu biyu ya ce an ba shi tara dubu abubakar ya roƙi ɗari an ka bashi umar ya roƙi ɗari an ka bashi <laughs> usman ya roƙi ɗari an ka bashi ali ya roƙi ɗari an ka bashi yanzu mun ga wa'ina dubu dubu ɗaya da ɗari hudu yanzu shi ba ɗari muke ba ta kowa ta ba za ta cikin ta za ta tashi ba ko wace ɗari ko bayan shekara dubu biyu dukkanin su wannan ba ta kabin ka ya yanka ji wannan hadisin ina ba ku fa'ida zai ku samu wanda yake yana da ƙaramin ilimin hadisi ƙaramin ƙauye kamar kamar kamar albai a kanana kanana kawai kamata in ka zo min da hadisi wanda yake za'isi ne ina iya shi in ci bari in binciko ma ko kuma kila in ci har na hadisi ingantacce na bayan ganin za'ifi na maka zo min da mawdu'i ban ma tsaya ma bincike wani waye sai akwai ka'idodi sun kan duk wanda aka koyar da hadisi wanda da ka buga su da hadisi ya zo ka buga su ya ci karo da guda sai ka ce mawdu'i ne kawai wannan ya ci saboda mal mas'ulu an hadiya da sa'il ja ja kawai da shi kenan ya tashi aiki saboda wancan hadisi ne ingantacce wannan kuma kawai kawai magana ce wanda ke bata da inganci wallahu ta'ala assalamu alaikum malam da Allah yana tsaye mini bayani game da dalilin islaha da ingancin ta Jizutul istiraha ingantacciya ce hadisai da yawa sun zo magana wajen da sabi goma sha hudu tsawon wajen magana da jizutul istiraha ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya hadisin Malik bin Auf da kuma tsawon hadisai Харис Саид. da sauran hadisai da suka yi magana game da zafin shara'a kuma akwai hadisai da suka zo ba su yi magana game da zafin shara'a ba kuma hadisin mutum salatu ya da ya koya mai sallah a wasu babu da suka istiraha wai kana shiga su da albani ya ce ya samu mata inganci cikin hadisin mutum salatu shi ma ya samu mata lafzin zafin istiraha ala kulli hal ibnu qayyim yana cewa zafin shara'a yin ta sunna ne bai ta sunna ne wata abin da addini ba shi ne kai kullum ba kuma an wato hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ba hakan ba an wato su ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam haka abinda a sunna shine yi yau ka bar yau ka dukkan irin wa'annan abubuwan kai ji sallar ka babu jisul israha wannan kuskure ne baka bi sunna ba kai ji sallar ka kullun da jisul israha wannan kuskure ne shi ma kai ji sallar ka kullun da takalmi wannan kuskure ne kai ji sallar ka kullun babu takalmi wannan kuskure ne kai ta bacci bayan kai ta kai ta gincirawa gincirawa in ka gama sallar sallar dare kafin kai sallar rakata alfijir shi ma kullum ha abada haka shi ma kuskure ne ka bayi gaba ɗaya bakin shi ma kuskure ne saboda wannan abubuwan duk an waito a sallallahu san wata rayi wannan wata rayi wannan abinda da asunna yin wannan ran bayin wannan ran wallahu a'lam assalamu alaikum Allah ya kuma la ina tsayin bayani game da abin da zan karanta cikin sujjada da ruku'i kuma da wurin zaman tahiya haka ba mu hala zaman ta ya gaba irin hukun har karshe kai ya shiga cikin mawdu'i tabbas amma kuma wa'ina abuwa sa cikin subar salatin da zai a cikin kuyi da su sujuda kuma kuna da amma ba za ka yi har da su duka ba zama guda a cikin kuyi da su su sujuda subhanaka allahumma rabbana allahumma bshiri ko shi kai yana yin wannan kuyi yana yin wannan sujuda amma akwai su sai da bakwai takwas tara goma a sujuda bakwai takwas tara goma a kuyi to da kuma subar salatin da zai za su samu wannan naka sai ya kuma kashi kashi daban salati addu'o'in da Allah ya ce yayi ko na yi malam ba rikewa za ka yi in baka san su ba kamar na baka reference ko masu bada salatin nabi sallallahu alaihi wasallam zaka same su na shigan su din albani insha Allah wallahu assalamu alaikum Allah ya kara mala lafiya alai kan da wani suna Imam Zahabi yayi tarjuma shehu Jahad da shehu Juha da shehu Juha ya tarjuma ta yayin tana mujalladi na wani kuma ya yana da shehu Juha ya tarjuma ta Juha ya kawo mai tarjama ya ce ya kawo magana daga wani mutum cewa na ga ta hujuha mutum ne mai zakiyo jiddan mai hankali ne sosai sosai aya ta nasa ta abubuwa da yawa sun ce a faru da hankalin magafalin shi ma ya ibnu jauzi ya yi mai tarjama saboda yana magana ita yana magana wawaye wawaye sai zaɓi wasu manya da ake nasa ta wauta gare su ya fara tarjama su cikin su akwai shi shehu juha amma akwai cikin sai alamun numa na juha ya yi mai shehu shekh ya same ko juha da haka yanzu juha ya yi mai da juha ya yi mai tarjama yana da cikin sura alhamdulillah wallahu assalamu alaikum alhaji umar akwai gaskiya ne akwai hadisin da abahu da ya yi magana kaza irin wannan kuma suna cikin abin da kake gane da kaka kake gane cewa ƙarya ne domin sun san mene ne kalmar tazzaha ba a samu ta yanzu da ka ci da duka bai na wasu kake muku subha sunan ta ba ta abin da haka nan ba kalmar sunan ma daga baya an ka samu shi jan abin da suke sarrafa ko wani abu da ake sawa ko kun fito wani abu da ake sawa a sa zare da wasu abubuwa ana ja ka a samu mata suna a ce mata sufa sai haka inganta ba wani hadisi mawuri ne bai inganta ta abu ya yi magana zuwa ba domin asali ma ba ba ta da suna a larabci har abu ya yi zama ne na duniya ya gama sai daga baya kwarai kwarai an kai kuma mata suna aka fara kuma mata suna da sunan cewa wasu abubuwa da ake tarawa a sa zare a ɗaure a yi kaza ana tasbihi da su wanda ke sun cikin bayani ne diba shi kana kama a subha na bakar dila abu zai akwai sahi musamman suna ne a subha Allahu assalamu alaikum da Allah mana ko ya halatta mutum ya tsaye abinci ya ajiye sai ya yi tsada da tsada na ji wani ya ce eh na ji wasu sun ce akwai hadisin da ya hana haka wannan matsala ta kai kai a al-ihtikam akwai hadisi da suka la'anci wanda ya yi amma idan mutane na mace ko kuma don mutane sun mace don mutane su matsu ka sai abinci ka ajiye har lokaci ka hajiye su matsu yanzu tsara matsuwa ka sai zuwa amma in ba haka bane kawai sana'a kace ta abinci an yi kaka a tumato ya yi arha ka sai ka ajiye tumato ya yi tsada ka sai suwa wannan babu laifi kuma ba laifi ba ne malamai sun fitar daga cikin al'intikar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ambata wanda ya la'anci mai yi ne wallahu a'lam guda ce kuma tana da muhimmanci a kan makala yake assalamu alaikum wa rahmatullah yana tambayar hadisin a fassarar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake la'anta al sa. والمتفلجات والمتوشمات التي يغيرن خلق الله فسروا لنا في طيب طيب آه، يلعن الله المتنمصات والمتفجلات والمت... آه، آه، والشمات التي يغيرن خلق الله هو من farko ما na suka kwanta min yanzu أما المتوشمات لكي almutawashimat da وشيئا المتنمصات المتنمصات طيب ما تكون تعني كمان ما تأتي ما تكون أكيد إيه ممتاز وأنا جرا نعم فيك جيل أرجع متى كبيت أي دون نيني أبي لنا نتفل أي ما لا أكون كلام نتفل جات أي الله تعالى لا ke tsaga sai sai ga yanin fata alwashi ma shine masu yin tsaga musa fallija su ne masu yin mushirya na misa masu rage gira Allah ta'ala أي قالت الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك